Yayin da zaɓuɓɓuka ke ƙara ƙaratowa a Najeriya, masana a harkar zaɓe sun buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu da jami'in siyasa kansu wa jama'a kai yadda za su dangwala kuri'ansu ta yadda kuri'ar ba za ta zame banza ba. A cewar wani malami a jami'ar jihar Plateau, Vincent James Dawa, hukumar zaɓe tana ƙoƙarin gudanar da aikinta kuma jama'a ma suna kan ƙoƙarin karɓar katunansu. Sai dai jami'in siyasa ne ya kamata su tashi tsaye wajen wayarwa jama'a kai kan yadda za a rage takaddun kuri'a da ka iya lalace. cewa yadda mutane ma suke marmarin su karbo kati ya nuna cewa akwai wayewa sosai ina ma tana nata gwargwadon mu dai ma ce albarka ne ma da aka daga zaɓe saboda ta ba da zarafi saboda mutane da yawa da da ba su samu kati ba su samu yanzu a jam'iyyun siyasa kan ba su yi kokari sosai ba ya kamata su yi fiye da yadda da suke yi na ɗaya su wayar da jama'a su misali kamar agents ɗinsu a ɓannan yadda ƙaci suke yadda za a bi zaɓe na biyu kuma kar a ɗauko matasan da sun je sun sha wasu abubuwa sai su zo wai su ne jami'in siyasa ko kuma su ne wai su ne agents da sauransu to su ne suke kawo mana tashin hankali a gun jefan kuri'a. Shi ma Ibrahim Faruk jami'in wata kungiyar matasa mai zaman kanta ta Youth Initiative for Advocacy Growth and Advancement ya ce kungiyoyi da kafafen yada labarai su rika bayyana wa jama'a yadda za su gudanar da zaben. Akwai wurare guda uku da za a sa in ka sa wani a inda bai kamata ba ba za a kirga wancan baya. So kin ya kamata nuna ma mutane ko a TV ko a rediyo a nuna musu ya kamata a buga su posta a sa a ko'ina a gari don mutane su gane cewa ga sabon abubuwan da za a yi wanda suna son su tayar da na zaune a siye muna gaya musu bai yi kyau ba Shiko Pakin Jacob shugaban wata kungiyar matasa a nan jihar Plateau ya yaba wa jami'an tsaro ne kan kokarin su na kakkabe masu tada kayan baya a wasu sassa na arewacin Najeriya. Yau muka je majalisar dokoki na Plateau mu gode wa sojojinmu da ke fada da Eh, masu tada na zaune su a jihar borno yobe da adamawa muna gaya musu cewa su ci gaba mu ma a nan plateau muna da namu yanayin tashin hankali din wurare kamar su kaduna da su eh, nasara da su benue muna ce eh, tun da akwai sojoji a wurin ma abin suniya sun yi a su borno da su yobe wari su iya su yi a nan ma so da domin mu samu cin gaba mu samu zaman lafiya Ita ko hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ce yanzu haka ta fara raba katunan zaɓe a ƙananan hukumomin da a da ba su samu ba kamar Jos ta Kudu, Kanke, Kanam, Lantan ta Kudu da ta Arewa. Jami'in hulɗa da jama'a hukumar zaben jihar Plateau Saratin Imahiyeri Yebo ya ce a yanzu haka sun aika da motoci Abuja don karɓo ƙarin katina. The are available. They are coming in. Osaratin ya ce akwai katina, kuma ana kan kawowa. Jami'in hukumar zaben ya kuma yi ƙarin bayani kan hukunce-hukuncen da suka jibanci laifukan zaɓe. Even if you have access to a card and you are an age voter, the security people get you. It's 12 months imprisonment of 500,000 naira. Ya ce duk yaron da bai isa kaɗa kuri'a ba in har jami'an tsaro sun kama shi a rumfar zaɓe zai tafi gidan yari na watanni goma sha biyu ko taron naira dubu ɗari biyar. Wanda ya tada rikici a wurin zaɓe zai je fursuna shekara biyu ko taron naira dubu ɗari biyar. Ba jami'in hukumar zaɓe cin hanci na da hukuncin gidan kaso na shekara guda da biyan taron naira dubu ɗari biyar. Osaratin ya kuma jaddada cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin hukunta wanda aka kama da laifin zaɓe face jami'an tsaro da kotuna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.